jimana buzuzuwa dai ba ta da buzuzun nan bana tsinkewa ta yi an shi ne ce buzuzuwa dai yau ko gaisuwa babu to sai ina zan yi gaisuwa kasa bari in tsugunna in yi sama haba kana dattija ka dinga irin wannan abun ka ɗauki yarka ka aika ta gurin mai unguwa su je suna ɗaukar hoto mai unguwa wani mai unguwar tukunna mai unguwar kwace da ke faɗa tsohon na jadin nan tsohon nuna da sandar ya mana mai unguwa dai shi in tura su to waye da ya sa ta ba kai ba wannan a halin karanta ce ka kuma gansu ra'ana ayyana na gansu zahiri ba ba kuma billahi lazi la ilaha illa huwa nake gaya in shiru da magana ka haɓa, haba haba ai dai ka gansu ko na gan su ba shi kawai in abin ma ya tsamari ta zai ce ta kafa su ɗinta za a yi mata biza yanzu kaji ya ce zai haura da ita ina eh, shi ba ruwanka dai ba ruwanka ba ruwanka yanzu ya ce za su je South Africa ba ruwanka to koma nau'in za ta je in ji dai ya ne mai ƙarfi a kanta ai kana fuskanta ko Na'am baba fito mana bai haɗa ku da shi da mai gari wannan buzuzun yazo yana zari mai ido a kan hanya ba komai ƙarya ce ce akwai ba a banza bai har kai ke tsuguna ya gaida ni amma a tsaye mun yi gama magana sa a tsaye san an kan ya gama magana sa ina musulmi dama mai gari ne wai yana suna. na yana suna. na shine ko gaje bayan gari kuna hoto iya kaje ba gari ya ma ni kuɗi ai to ina kuɗi na ba mu ummata oh ai ni yau ga hoti wanci ita ta san kuɗi ni ne hoti ko yau wanci ita ta san to daga yau sai mm. ba hana ki tsayawa da mai gari ba amma duk in ya ɗauko kuɗi baki ki karɓa kuma ba.